ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون wancan sakamakon da aka ambata sakamakon maƙiya Allah waɗanda suka kafirce masa suka ƙareta manzanninsa ne wuta za su dawwama a cikinta ba yankewa har abada sakamakon jayayyarsu ga ayoyin Allah da ƙin imani da su duk da cewa ayoyi ne bayyanannu da ƙarfin hujja.